Masu sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da saduwa da ku cikin shirin kasuwa a kai miki dole. Daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI tare da ni Ahmad Abba. Yau shirin zai mai da hankali ne dangane da matakin gwamnatin Saudiyya na hana baƙi daga ƙasashen duniya zuwa ibadar aikin hajjin bana sakamakon abin da hukumomin ƙasar suka kira da kariya daga yaduwar annobar corona. Madalla, kamar dai yadda kuka ji a shimfiɗar wannan shiri tuni hukumomin Saudiyar suka ce a bana babu batun aikin haji ga baƙi daga ƙasashen ƙetare a wani mataki na yaƙi da annobar corona sakamakon fargabar da suke da ita na yaduwarta a kasar musamman ma sabon nau'in da ake gani a wasu kasashen duniya to sai dai fa sanarwar mahukuntan saudiyar ta zo wa duniya da bazata lura da abubuwan da za su biyo baya duba da cewa kasashen duniya da hukumomin ayyukan haji tuni suka kammala ɗawainiyar samarwa maniyatansu mazugunai a can ƙasa mai tsarki wanda kuma kai tsaye a iya cewa asarar ta hau kansu da gwamnatocinsu ganin tuni suka soma shirye-shiryen maidawa alhazan kuɗaɗensu kamar yadda shugaban hukumar jin daɗin alhazai na jihar kano ke faɗi a zantawarsa da abubakar isa dan dago mu hukumar jin daɗin alhazai jihar kano duk da kasancewar a shirye muke mun yi dukkan tsare-tsare kusan kai 99.9 na cikin ɗari. musamman na alhazanmu na 2020 da kuma kasa 90 kusan cikin 100 na alhazanmu na 2021 gura ta ubangiji wannan ne yasa dole ne muka dakatar da dukkan shirye-shirye musamman gudanar da bita inda aka yi addu'o'i tare da shaidawa alhazai bakin Allah muna addu'a Allah ubangiji ya kadarta da wannan hukuma ta Saudi Arabia da lokaci ya kusa kurewa ta sake duba mu hukumar jin daɗin alhazai na jihar Kano a shirye muke da kafa kwamiti tare da shirye-shiryen fara biyan dukkan alhaji ko hajiya wanda ke bukatar karɓar kuɗinsa ɗari ba ɗari ba tare da ko naira goma mahaifinsa ya ciwo ba yadda na faɗa za mu rubuta hukumar jin daɗin ta ƙasa takarda yau din nan kuma za mu sanar da su cewa mun gama shiri tsaf domin fara biyan dukkan alaji ko hajiya kuma za mu nemi sahal cewa su da izinin mai girma gwamna insha allahu Karim dukkan zabi da aka bayar shi shirye muke. Kamfanonin shirya tafiye-tafiye da ake kira Travels Agency na cikin bangarori da wannan mataki na kasar Saudiya ya dagulawa lissafi la'akari da irin hasarar da suke ci gaba da gani. wadda ta kai ga durkushewar da dama daga cikinsu. Alhaji Umar Rauda wani mamallakin kamfanin jigilar alhazai ne da ya ce kawo yanzu sun tafka hasarar sama da naira miliyan tamanin. Wallahi ma wannan abu ya ɗaga hankalin mu kwarai da gaske somin abin nan da muka ji shi sai muka gama mun kasa ma faɗarsa saboda wani in ka gaya mara masu ya samu matsala musamman wani kwastoma na ƙauye haka wanda su kawai hankalin su ya riga ya tafi kawai su za su tafi saboda sun ga an dan je da azumi da shauransu zato suke kawai wannan shekara abu ya zo ƙarshe amma gashi kuma abin ya zo kuma babu an ce sai dan cikin saudiya kawai shine zai yaci to abin ya sa mutane da yawa wasu ma dai ka san irin hikimomin da za ka na gaya musu don wani yana iya ma ya samu larura in ka gaya masa da wallahi to kamar ku da kuke wannan sabga a bana kamar kiyasi ya nuna za ka kai kamar maniyata nawa saudiya kafin wannan doka wallahi to mu a nazarin da muka yi kamar yadda muke a baya muna tunanin yadda al'umma suka fito muna tunanin akalla ko babu babu mu samu mutum 500 to gashi kuma yanzu abin ya zo don wanda muka yi wa rijista tun farko da suke ta zuwa suna cewa za su tafi muna ta karba ana rajista ana rajista yanzu muna da wajen mutum 330 wanda sun yi rajista amma ba mu karɓi kuɗinsu ba saboda ba a ce a yi komai na kama gidaje a can ba shi sa amma muna ta dai cewa ana jira ana jira ƙarshe kuma ga bayanin da ya fito kamar wannan kenan ya ja muku hasara wallahi asara ka san asarar wato ta daɗe tare da mu saboda dama can da aka corona ta farko muna mm. cikin asara to wannan abin da ya taho na hajji muna tunanin za a yi kwabari na wannan asarar mutane suka yi mana uzuri kamar kana da alkaliman taku hasarar wallahi ni dai iya abin da muka tura saudiya kafin corona akalla zai kai miliyan 80 naira a dai iyaka maniyyata da suka ware makudan kudadensu da hukumomin ayyukan alhazai kadai wannan lamari zai shafa ba a cewar masana hatta tattalin arzikin kasar saudiyan wanda aikin hajjin ke a matsayin na kan gaba wajen kawo mata kudaden shiga za ta ji jiki malam adamu ismaila masanin tattalin arziki ne daga jihar kano a tarayyar najeriya ya yi mana fashin baki game da yadda dakatar da aikin hajjin zai yi illa ga tattalin arzikin saudi arabiya misali yanzu a shekara ta 2019 umara kawai dan adam miliyan goma sha tara sun je mm. mutum miliyan biyu da rabi kuma sun je aikin haji a wannan shekara mm. sannan da aikin haji da umara sun kawo wa kasar saudiya kudi kimanin dala biliyan goma sha biyu mm. wanda wannan yana za a ce shine yake representing kaso ashirin cikin ɗari na kudaden shigarsu wanda ba ta bangaren mai ba sannan kuma kasar saudiya tana ta kokari wajen taga ta karkatar da karfin tattalin arzikinta daga kan harkar mai wanda a dalilin haka suka kirkiro wani shiri da suke kira suka yi wa take bishon 2030 mm. wanda kuma a dalilin hana aikin hajjin nan a bara da bana sun ma jingine wannan abun suna ta kokowar yaya za su su rike tattalin arzikin kasan wanda na ɗaya daga cikin abin da za mu gani gwamnati ta rage kashe-kashen kudinta ah, an ɗaga kudin haraji na vat da ake faɗa an ninka shi kaso uku eh, a wannan ƙasa sannan kuma wancan vision ɗin da nake maka magana akalla akwai ƙaramin ah, fasali na tattalin arziki wanda suka yi daga 2018 zuwa 2022 wanda suke projectin uh, suke sa rai kenan uh, za su samu income daga aikin haji da umara wanda ya kai kimanin dala 100 uh, biliyan 150 kuma zai kirkira ayyuka a lokali uh, guda 100 eh, sannan kuma na ne su kansu a ƙasarsu misali yanzu mazauna garin makka da sauran gurare wanda ake aikin hajin ya kama kenan makka da madina akwai irin su direbobi akwai masu shaguna akwai masu aski akwai gidajen abinci dukkaninsu a yanzu idan ka duba za ka ga gaba ɗaya a rufe saboda haka ba ƙaramin taɓa tattalin arzikin ƙasar ya yi ba wannan hanin aikin hajji. To ko me maniyata da suka kammala biyan kuɗin aikin hajjin bana kuma aka samu wannan matsalar ke cewa? Sunana Barhama Hamza. Insha Allah ni mayaci na wannan aikin bana aikin hajjin bana. Kuma kuma wannan lamari ya faru ya kaji. Wallahi abin na ba daɗi gaba ɗaya jikina duk ya yi sanyi da na ji labarin cewa bana ba a tafi aikin hajji ba. Mun yi shiri za mu je mu ibada amma kuma sai muka ji sanarwa daga hukumar Saudiya cewa ta ɗaya da aikin hajjin bana. gaskiya abu mun shiga cikin damuwa ba ni kaɗai ba da mutane da yawa ma to muna fata dai kar abin ya kasance abin da suka sa Allah ɗaya da shi ya sa su sauko da abin su zama an ji aikin hajin bana kuɗaɗen ka zaka karɓa kenan ko ko zaka yi adashin gata ne eh to yanzu dai abin da ya fi dacewa dai har yanzu ba mu yanke shawara ba kamfanin saboda har yanzu dai muna tsammanin da ta sauko to allah yadda idan ta sauwa gaba in can karɓa kuɗi ko adashin gata to amma idan ya kasance haka bai yi ba za mu karɓi kuɗin mu ne sai mu juya zuwa wani lokacin kuma in Allah ya sa sun bude sai mu ci gaba sai mu je mu yi akwai dai bangarori da dama da matakin kasar Saudiyan zai bari da tagumi da suka hada da kasashe irin su Najeriya wadda ke jagaba wajen yawan maniyata daga Afirka bari mu sake waiwayar masanin tattalin arzikin Malam Adamu Ismaila don jin karin haske kan bangarorin da lamarin zai wa babbar illa kamar abin kusan ba zai makir ba mm. domin kaga akwai irin masu harkar travel agencies mm. dinnan masu taimakawa mutane suna tafiye-tafiye duk sun yi sun sa kudin su amma yanzu an zo an hana wannan abun kuma ka san cewar dawo da kudin su dole zai ba su wahala mm. sannan akwai hukumomin jin daɗin alhazai su ma kansu sun yi kashe-kashen kuɗi sun saya abubuwa sun je sun yi kama gurare duk dai abubuwan da suka saba duk shekara sun san kashe-kashen da suke wanda a ƙarshe su ma suna sa ran bayan an gama komai ga wani abu da zai iya ragewa ya zo musu wanda zai zame ma gwamnati kuɗaɗen shiga su ma ba zai shigo ba su ma kuma wanda suka kashe sun yi asararsa kuma kar ka manta wannan lokaci ne da kowace gwamnati take ƙoƙarin ta taƙaita kashe-kashen kuɗi domin mai ana cikin wani hali na matsi wanda kuɗaɗe ba sa isa sannan kuma idan ka kalla internationally hukumar ba da lamuni ta duniya da aka fi sani da imf ta yi a hasashen cewa kasar tattalin arzikin kasar saudiyan zai samu dan matsewa haka da kusan kaso shida da digo takwas cikin ɗari To masu sauraro da haka kuma shirin ya kawo ƙarshe. A madadin wakilinmu na Kano, Abubakar Isa Ɗandago da ɗaukacin waɗanda aka ji muryoyinsu cikin wannan shiri, sai kuma abokan aikinmu na sashin Hausa na Arafai. Ahmad Abba ke mana fatan alheri. A huta lafiya.